matsalar kaniyoci ne bambance-bambancen norms and values zan ce miki kowanci mhm. irin tarbiyya wani daga benue wani daga jos wani daga kano to za ki gani cewa abinda mutumin yake dan jos yake yi gani yake daidai ne dan kano kuma yana ganin abin da dan jos yake ba daidai ba su ma suna ganin abinda da dan kano yake ba daidai ba a takaice ka zo na zo wannan babban matsala ce a masana'antar kano da yawa mutane ba su fuskanci cewa matsala ba ce sannan kuma ba mu da wani body mai karfi wanda zai tsaya ka'in da yin ya saita wannan abin ya zama cewa muna amsa murya guda ɗaya wannan ita ma babban matsala ce Na ce muna da gila of artists yan mofan i'm sorry to sai ki gan cewa kamar ba sa abin da ya kamata Hmm. na turawa mutane su ji tsoro su san cewa kamar yadda ake a gidan soja ba yadda za a yi karami ya raina babba gaskiya ita ma wannan babban matsala ce in an ɗinke ta ita ma za a ɗan samu sauki. Daga aikin hotel ka tsallaka ka shiga Kannywood. <laughs> Me ya faru? Ina ka haɗu da 'yan fim? hotel ɗin da suke zuwa su yi aiki ne ka fara sha'awa yaya lamarin yake yawanci a matsayinka na ɗan fim akan samu matsaloli wurin neman aure wasu lokuta kai ka samu irin wannan matsalan sasin da baka zama actor ba wani sana'a za ka yi To ya aka yi ka samu ka tsinci kanka a series ɗin labari na? Mutum biyu. Za ka zaɓi mutum ɗaya. Mm-hmm. Aminu Sera, Ibrahim Birniwa.